amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mani wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya kara kaddar saduwar mu wannan lokaci mai tarin albarka mani wa Allah godiya kan haka muna roƙon sai karbi kyawawan ayyukan mu sakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya kuma ka ba mu ikon Allah Allah ka nuna mana ƙarya kuma ka ba mu ikon guje mata ya Allah uwa a gurguje da farko ina ba ku haƙuri bisa lokaci da na ƙara na karatu da na sanar ku dai yi haƙuri ku ci gaba da yin haƙuri yadda yanayin abubuwan suke akwai ɗan uwa ya ce voice is low da idan yana yi yanzu haka an yi magana idan yana yi yanzu an yi magana ana ji yanzu ko da haka da Allah ku yi min afuwa ku yi min afuwa ku yi min afuwa ku yi min afuwa ina yanayin tafiya kuma har yanzu gane ba amma dab nake da komawa insha Allah sa gurin sanar da lokaci za ku ga haka ana dan samun ta'ahuri bai kamata a daina karatu ba ne kuma ba za a daina ba insha Allah haka karatu da muke na soro na usulul fiqh sharh nazm al da kuma littafin masu iya fannin tauhidi shi ma ina ba wa ɗaliban haƙuri insha Allah idan na samu enough time za mu ci gaba lura da cewa wannan karatun ba karatu ne mai tsayi ba abin da zan karanto a cikin wannan littafi na jawahirin ma'ani ba abu ne mai yawa ba gane ba abu ne mai yawa ba abin da zan karanto feji ɗaya ne amma ɓarnar da take cikin shafin Peji ne guda ɗaya shafi ne ɗaya amma wallahi ɓarnar da take ciki babu ɗan ɗariƙar da zai zo ya iya kare shi feji ɗaya ne amma ɓarnar da take ciki Allah ya yi yawa da ita ɗazu ina tiktok sai muke hira da wani ya ce wai waɗansu 'yan ɗariƙa sun kawo cewa wai shehun islam ibn taimiyya wai duk sanda zai yi sallar gawa sai ya yi mafarki da manzan Allah da haka da Allah ya musu sharhi akan wannan abu sai na ce wannan ɗan uwa na ce gaskiya mu ba za mu tsaya mai bayani a kai ba na ce dalili shine wannan matsalar jima da ba da amsarta ba su ɗaya ba ba su bi ba mun ɗauko littafin i'lamin muwaqqi'in mun karanto abin mun yi bayani mun warware shi ba har mun sa nan ba sai na ce don haka ba za mu zo mu yi bayani a kai ba na ce kuma ma ai daga jin abin kasan akwai wauta cewa in dai aka kawo gawa baya yi mata sallah sai ya yi mafarki da manzan Allah sallama ya tambaye shi wai yi mata sallah sai na ce wato shi ibnu taymiya duk sanda aka yi mutuwa aka kawo gawa sai ya yi bacci kenan ko yana ce sai ya yi bacci kenan yana ce to in ba lokacin bacci ba ne ba fa san da aka kawo gawar baya jin bacci ba ko ana yin daman mafarki a barki a na ce akwai abin da hankali lafiyayye in dai ba hankalin 'yan dariƙa ba bai kamata ka zo ka faɗe shi cikin al'umma ba sai nake cewa da wannan ɗan uwa na ce ai mu yanzu duk wani abu da za su zo da shi na shubaha mun gama ba su amsa maimai suke yi wallahi ba wata shubaha da za su zo da ita sabuwa a yanzu wanda ba su zo da ita a baya mun ba su amsa ba mu ne da har yanzu ba su ba mu amsa ba da wuya ka gani ɗan ɗariƙa ya ɗauko jawahirul ma'ani ko addurratul kharida ko al farida ko al-ifaratul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya ko sa'adatul anam bi aqwali shekhul islam ko jawahirul rasail ko kashiful ilbas an faidatul khatim abin abbasi yana ba mu amsar abin da muke tuhuma ciki ba za ka taba gani ba sirisi uwa ba sa sauraro sirisi uwa ba sa san ane ba kuma da su muke fara karatun da su muke gamawa wannan kaɗai ga mai hankali a ɗariƙa ya kamata ka gara ɓataci ya kamata ka san ba ta da masu iya kare ta a lokacin da mu kuma za a samu waɗansu jahilai su shiga cikin majmu'ul fatawa ko su shiga cikin madarijus salikina ko su shiga cikin littafin minhajus sunnatin nabawiyya ko su shiga cikin littafin al'ubudiyya ko su shiga littafin attadumuriya da yake ba su fiye shiga cikin wannan ba ko dai wani littafi daga cikin littattafan malamanmu mu je mu ɗauko littafin mu kawo shi mu sa shi a kan sikirin mu sa muryarsu mu danna su janyo baƙin su yi bayani mu ce jahilci suka yi ba daidai suka yi ba mu ma mu ja bakin da suka ja mu yi sharhi in mun gama mu buɗe layi sannan mu ce a yi kira a kwace su jahilci su kai su nawa muka yi wannan kaɗai in kana da hankali ya ishe ka ka gane inda gaskiya take ya ishe ka ka gane inda wujja take ya ishe ka ka gane abin da aka gina akan dalili in kana da hankali kenan Allah ka shirye bayan Allah da haka mu gode Allah ba sa ba mu amsa mu ne muke ba su amsa Allah maɗaukakin sarki ya sa su gane daidai nan daidai nan yan uwa zan tsaya kuma in shiga wannan topic ɗin na yau wannan topic na yau in ka duba za ka ga topic ne mai hatsari amma 'yan ɗariƙa ba sa ganin hatsarin wannan topic topic ne mai hatsari mutuƙa amma 'yan ɗariƙa ba sa ganin hatsarin wannan topic ɗin topic ne mai hatsari mutuƙa amma 'yan ɗariƙa ba sa ganin hatsarin wannan topic ma idan muka haska wa jama'a jama'a za ku gani eh. topic ne mai hatsari mutuka amma 'yan ɗariƙa ba sa ganin hatsarin wannan topic shewu shehu yana kan matsayin Allah matsayi na Allah shehu tijjani a kai yafi kuma cikin jawahir ma'ani matsayi na Allah fa to shehu tijjani yana kai yayi male-male yanzu dan Allah wa'inda suke da irin wannan hassayi magana su ce akwai wani tauhidi raba Allah da halitta ai a haɗe yake shehu tijjani halitta ne amma ya yi male-male a cikin aikin Allah ya yi male-male a matsayin Allah da Allah ya in wani ya zo ya ce ma shi Allah ne har sai ka tsaya ma tunanin ina ne aka koya masa wanda duk yanda za a ba da ƙofa a ce masa Allah an buɗe ƙofar an ce yana da kaza na Allah an ce yana da suffofin Allah an ce ya suffantu da sunayen Allah kakab wallahi haka suka ce kaunuhu khalifatan anillahi fi jami'i mamlakatil ilahiyyati wa bila shuzudin sai aka ce muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi hatta ka ai annahu ainu kai ka ce shi ne ma Allah yin tijjani saboda tsabar siffantuwa da dukkanin siffar Allah yanzu ma nan ga wani abu na zo zan karanta muku cikin jawahirul ma'ani gashi ba zan jima ba ba zan jima ba ina gamawa kuma zan buɗe wallahi a feji ɗaya ne amma an ka ga ɓarnar da take cikin in ka ga barnar da take cikin fejin duk guda ɗaya in ka yadda da ita kayi barin imaninka gashi nan cikin jawahirul ma'ani wanda yake rabe da hamish na kitabur rima wanda yake rabe da hamish na kitabur rima wanda yake rabe da hamish na kitabun rima ku yi haƙuri da Allah gashi jawahirul ma'ani juz'i na biyu juz'i na biyu wanda yake rabe da hamish na kitabun rima gashi gashi jawahirul ma'ani gashi wanda yake rabe wanda yake rabe da hamish na kitabun rima darul fikir ne kuma gashi darul fikir eh, jawahirul ma'ani wanda ke rabe da hamish na kitabun rima gashi cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas gashi daga nan aka fara aka ce wa karamar akramallahu bihi qutubal aqtabi wai yana daga abinda Allah ya karrama shehu tijjani da shi ƙuɗubin ƙuɗubai? an yi wa ilma ma ƙabla wujudil kauni shine Allah ya sanar da shi sanin abin da ya faru kakaf kafin samuwar halitta duk shehu tijjani ya sani bayan wannan Allah ya ƙara masa wa ma wara'ahu bayan Allah ya halicci halittar duk abin da ya faru shehu tijjani ya sani Allah ya sanar da shi kai ba nan ya tsaya ba wa mala nihayata lahu da abun ma da ba shi da iyaka shehu tijjani duk ya sani dan Allah mai marabarsa da Allah Allah ya san abin da ba shi da iyaka shehu tijjani ma gashi ya sani wa ma a hudun fa har ranar alkiyama duk ta shiga ciki saboda nan ilma ma qabala wujudil kauni aka ce wannan ma nan da kake gani ta hada komai shehu tijani ya sani ilma ma qabla wujudil kauni duk abin da ya faru kafin samuwar halitta shehu tijani ya san shi wa ma hudun nan bayan an yi halittar da duk abin da ya biyo baya duk shehu tijjani ya sani sannan ba nan ba wa mala ni lahu duk abin da ba shi da iyaka shehu tijjani ya sani to dan Allah me marabarsa da Allah da Allah ku yi mana bayani menene marabarsa da Allah kisa duk wanda kaji ya zo yana dagewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ai manzan Allah ya san kaza ya san kaza ƙarya yake so yake ka yadda cewa manzan Allah ya sani sai ce to wa mimma akramallahu bihi qutubal aqtabi shi ma an yu'allimahu ilma ma qabala wujudil kauni wa ma wara'ahu wa ma la nihayata lahu nan yake so ya kawo ka ce to ai gashi shi ma shehu tijjani nan yake so ya kawo ka ƙarya yake ba manzan Allah ne a gabansa ba saboda ai ma jaza an ya kuna mu'jizatan li ya juza an ya yakuna karamatan li waliyin da ka in zan Allah ya san gaibu to shi ma shehu ya san gaibu saboda shehu Ibrahim a ƙarshe ya ce wala farka bainahuma illa ta'addi ala sahihil maqbul cikin kashiful ilbasi da in dai shehu Tijjani in dai manzan Allah ya sani to shehu tijjani ma ya sani nan yanzu da Allah ku zo ku ba mu amsa ina shehu tijjani ya san abin da ya faru kafin a yi halitta ina ya sani ina shehu tijjani ya san abin da ya faru bayan an yi halitta ina ya sani ina shehu tijjani ya san abin da ba shi da iyaka da Allah ku zo ku yi mana bayani kai ba nan aka tsaya ba ma wa an yushida wuzzata sa'an nan Allah ya nuna masa zatinsa duk Allah ya yi wa shehu na haka bayan sanar da shi gaibu da ya yi fa illa manirta damin rasulin to a'a shehu na gashi a nan wa ma kana Allahu kuma alal gaibi. walakin ya ji tabi min rusulihi mai ya shehu tijjani yana daga ciki shi ma illa manirta damin rasulun shehu tijani shi ma gashi wa mimma karamar Lahu bihi qutb al-aqtabi an yu'allimahu ilma ma qabla wujud kauni! wa ma wara'ahu wa ma la nihayata lahu bana aka tsaya ba wa an da wuzzata, Allah ya nuna masa zatinsa kai ba nan aka tsaya ba wa an yu'allimahu ilma jami'il asma'il qa'imi biha zamu kulle dharratin min jami'il mawjudat sannan Allah ya sanar da shi tijjani ilimin dukkanin sunayen da da su ne dukkanin wani zarra cikin halittu kakaf ya tsaya da wannan sunan duk sunan da wani zarra cikin halittun Allah ya tsayi da shi to Allah ya sanar da shi Tijjani wannan sunan da Allah ina aka samu wannan dan Allah cikin kuma jawahirul ma'ani wanda yake raba da Amish na kitabur rima darul fikri juz'i na biyu shafi na Ɗari da 158 shi yasa ba wanda zai zo ya rena mana hankali ya zo yana nuna mana kishin Manzan Allah kamar ya kuka da muryar mace yana zagi so yake mi yadda cewa Manzan Allah ya san gaibu ya ce to ai wa mimma Allah bihi a aqtabi shi ma an yu'allimahu ilma ma qabla wujudil kauni wa ma wara'ahu wa ma la nihayata lahu nan yake so ya kawo mu to wallahi ba wanda zai kawo mu nan shehu tijjani ya san duk abin da ya faru kafin samuwa halitta da bayan an yi halittar da ma abin da ba shi da iyaka ƙarya ne ba mu yadda ba ina ne Allah ya faɗi ko manzan Allah wannan al'amari ne na gaibu duk abin da yake ma qabala wujudil kauni wallahi gaibu ne la yudraku bir ra'ayi la yudraku bil ijtihadi nassi ne ake so a samu a nan Allah ko manzansa su faɗi ma qabala wujudil kauni ba waye je ya gani ta yaya ne shehu tijjani ya sani kuma waye ya ba da labarin shehu tijjani ya sani wa ma wara'ahu waye ya ba da labarin shehu tijjani ya sani wa ma la waye ba da labari wannan ba a riskarsa wallahi sai ta hanyar wahayi to ba nan barnar ta tsaya ba kaga barna ta farko cikin shafin ko to mu ƙara zuwa kaji wata barnar shehu tijjani yana iya yin yayi tasarrufi saboda ƙutubi ne shi haka suke eh haka ƙutubai suke haka su wa'annan ƙutubai suke ga wani magana da suka kawo na cewa halifa yana da tasarrufi cikakke sun maƙala aizan alkhalifatu ga shi nan alkhalifatu halifa lau tasarruful amu yana da tasarrufi ga mamme ba inda baya juya al'amari na Allah ba al'amarin da baya juyawa in dai khalifa ne al-khalifatu lau tasarruful am halifa yana da tasarrufi ga mamme. sannan kuma wal hukumu shamilu tamu nan ba wal hakimu ne. an gane kuskure ne don a wata a wani bugun shine wal hukum ne hakan tuma wal hukum shamilu tamu halifa yana da hukunci gamamme cikakke fi jami'il mamlakatil ilayyati cikin dukkanin mulkin Allah ba inda aka yi masa kaidi yayi abin da ya ga dama ba inda aka yi masa ƙaidi duk abin da ya ga dama zai yi yana da tasarrufi ga mamme yana da hukunci cikakke mai game komai fi jami'il mamlakatil ilayyati cikin dukkanin mulkin Allah wa ya bashi hu bi asbi zalika al'amru wan nahyu wat taqrir wat tawbihu wal hamdu zammu ala hasbi ma yaqtadihi muradul khalifati kaji sannan gwargwadon haka yana da umarni in ya ga dama ya ce a yi koya hana ko ya tabbatar da abu ko ya yabi abu ko ya zargi abu gwargwadon me ala asibi ma yaqtadihi muradul khalifati gwargwadon yadda shi halifan yake nufi shi ma fa'alun lima yuridu ne yana aikata abin da ya ga dama shi ma halifan gwargwadon yadda ya ga dama haka abin yake faruwa saboda yana da tasarrufi cikakke don ka gane waɗannan sun raina annabawa sai aka ce sawa'an kana nabiyan auwaliyan. mustawuna fi hazihi martabati kaji duk ɗaya ne da annabi da waliyi duk ɗaya ne daidai suke cikin wannan matsayin kaji matsayin su ɗaya da annabi cikin wannan matsayi sawa'an duk ɗaya ne kana nabiyan shi wannan halifan ya kasance annabi ne awwaliyan ko waliyi mustahuna daidai suke fi azihil martabati cikin wannan matsayi da annabi da walihi dan girman zatin Allah babu rena annabawa anan dan Allah dan Allah wannan matsayin a ce duk abin da ka ga dama ka so ka yi haka za ka yi cikin mulkin Allah duk duniya dan Allah ba haƙƙin Allah ba ne wa ke jujjuya al'amura waye ya baka kai anan Ka ga ɓata na biyu kenan cikin wannan shafin bayan wancan to mu ƙara yin gaba ka ji wani raini da aka ƙara yi na Allah a gaba aka zo cikin wannan ayar aka yi mata wata fassara aka janyo wani baiti shi ma wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun wa kullum bi amrillahi fahakum bi qudrati suka ce wa kazalika qawlu shaykhi zaruq radiyallahu anhu wa ka qawli gairihi kai ba annabawa su annabi isa suna cewa da izinin Allah ba su sun fi ƙarfinsu ce da izinin Allah tu hakan nan wani daga cikin waliyan nasu shi ma gashi yana faɗi yana yari uskuni alaihim bi izini kaga ko ba da izinin Allah ba ga wani yana faɗi me yake cewa gashi yari uskuni, alaihim bi izini ba bi izinin layi ba fa ya ke iska ki nutsu gare su da izini na ba annabi isa yana cewa da izinin Allah ba duk abin da yake da izinin Allah to su ba da izinin Allah suke ba da izininsa shi yake wani yari huskuni alaihim bi izini ya ke iska ki nutsu gare su da izini na ba da izinin Allah ba me yasa yake yi da izininsa tsaya ka ji dalili ma'ana zalika wai ma'anar haka annahu khalifatun cewa shi halifa ne ya zai hau matsayin Allah tsaya ku ji ma'ana zalika ma'anar haka annahu khalifatun wai shi halifa ne ya aka yi zamanto halifa istakhlafa wal haqqu wai Allah ya halifantar da shi ne kaji Allah ya halifantar da shi alami ala mamlakatihi akan mulkinsa Allah ya halifantar da shi ne akan abin da Allah ke mulki shin akwai kaidi a'a tafwidan amman Allah ya sallama masa abubuwan baki ɗaya kakab shine tafwidan amman sallamawa mai gamewa Allah da ya halifantar da shi sai ya sallama masa komai baki ɗaya. me zai yi an ya amala fil mamlakati kullama yuridu ya aikata cikin mulkin Allah duk abin da ya ga dama Allah fa'alun lima yuridu ne shi ma gashi shi ma fa'alun lima yuridu ne an ya amala fil mamlakati kullama yuridu ya aikata duk abin da ya ga dama cikin mulkin Allah ba nan ma aka tsaya ba malliku wallahu ko wayumallika wallahu sai ya zamanto ma'atufin ala an ya amala wayumallika wallahu sa'annan kuma Allah ya mallaka masa kalimata takwini kalmar kun yakun Allah ya mallaka masa ita mata shay'in kun diyayin da yace wa wani abu kun kasance kana min hinihi sai ya kasance ta ke. a wannan lokaci sai abin ya kasance inna lillahi wa inna le, ya hau mulkin Allah kun ji ya hau mulkin Allah da izininsa yake ba da izinin Allah ba shi saboda me shi halifa ne da Allah ya miƙa masa komai yana aikata duk abin da ya ga dama cikin duniya in ya ga dama ya kashe ka ko ya rayar da kai ko ya duk abin da ya ga dama ya yi ma zai ma saboda shi halifa ne har Allah ya haɗa masa da inna ma amuruna' ko inna ma amruhu iza arada an ay ƙula lahu kun fayakunu nan ne ta nan shehu ibrahim shi ma gausu ne halifa ne kutubi ne yake cewa qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun bila taswifi haka a can kuma yake cewa saqaniyal na hawa kankan warrabu a a'tani maqama kun kun to gashi halifa ya hau mulkin Allah halifa ya hau mulkin Allah cikin jawahirul ma'ani tsaya in baku, ku bugo ku yi mana bayani masu zage-zage Allah shirye ku Allah yafe muku amma ni dai na karanto na dai karanto shehu ya hau mulkin Allah Allah ya bashi duk ya aikata abin da ya ga dama ko me zai aikata Allah ya bashi ya aikata to da Allah tambayar da nake Allah sauka ya bashi kenan inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakunu Allah ya mallaka masa ita ya ce ya aikata duk abin da ya ga dama cikin jawahirul ma'ani can kuma an ce wa mimma akramallahu bihi qutbal aqtabi an yi yu'allimahu ilma ma ƙabala wujudil kauni wa ma wara'ahu wa ma la nihayata lahu ashe in kuka dage manzan Allah ya san gaibu ƙarya kuke ba manzan Allah kuke nufi ba shehu kuke nufi bayan nan kuma kuka ce ai Alkhalifatu, khalifatu law tasarruful ammu wal hukumu shamilu tamu kuka ce shi halifa yana da tasarrufi cikakke mai gamewa ba a yi masa ƙa'idi. in dai kai halittar Allah ne zai jujjuya duk abin da ya ga dama game da kai Kuni na rasa yaya aka yi yaki juyawa ya bar 'yan izala suna cikin ƙoshin lafiya yaya aka yi ya bar 'yan izala tunda maƙiyansa ne tunda komai na hannunsa tunda Allah ya bashi yayi dukkan abin da ya ga dama kuma kun ce man sabbana wa lam yatub mata kafiran ai kamata ya ɗau mataki akan mu tunda Allah ya bashi ya miƙa masa ya sallama masa sallamawa mai gamewa an yi amala fil mamlakati ma yuridu Don abin da yake so ya aikata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ishire ku Allah isa ku gane ba za mu bari wallahi ku ci gaba da halakan mana da yan uwa ba dole mu gaya musu wannan tsantsa kafirci ne a ciki tsantsa shirka ne a ciki Allah ishire ku Allah isa ku gane ba wanda ya ba shehu wannan matsayi ba inda shehu ya san mala ne hayata da ku ba inda ya sani ba inda ya san ilma ma qabala wujudil kauni babu inda ya san wa ma wara'ahu babu inda ya sani babu inda yake da at-tasarrufu tammu babu wannan wajen ba inda yake da al shamilu ba inda yake da wannan ba inda kuma Allah ya mallaka masa kunfa yakunu babu babu inda ya isa ya ce abu ya kasance da izininsa dan Allah babu raina Allah dan Allah dan Allah annabi Isa yana bi izinin layi shi yana bi izini dan Allah ba raina Allah anan yasa idan ana neman masu zagin Allah cikin waken nan ko wallahi waɗannan ne suka koya musu saboda sun gama raina Allah kakab duk wani abu na Allah sun ce shehu yana yi ai ko da a ce ma hakan ne saddan lizari'a ai kwaye shiru ballantana ƙarya ne dole jahili ko da ba ku fito ƙarar kun ce shewa Allah ne bane jahili kuna gaya masa wannan dole kuna bashi saƙon ya ce shewan nan fa Allah ne to me ya rage wa Allah an ce ya siffanti da dukkanin siffar Allah kaunuhu khalifatan anillahi fi jami'in mamlakatil ilahiyyati wa bila aka ce muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi hatta ka annahu ainu kai ka ce shine Allah saboda ya kai mutuka gurin siffantuwa da dukkanin siffar Allah fa muttasifan fa bi jami'i sifatin layi fa bi jami'i ba a rage wa Allah komai ba fa shi yasa suka tike suka ce hatta ka annahu ainu kai ka ce ba shine Allah Allah yana laisa ka misli shay'un wa huwa samiul basir Allah yana hal ta'lamu lahu samiya Allah yana wa lam yakul kufuwan ahad amma shi shi Allah shirye ku Allah isa ku gane amma mu dai zamu ci gaba da bayyana mutane addinin gaskiya wallahi wannan bata ne wallahi bata ne zan kuma sa numba naga wanda zai bugo ya kare zan sa numba naga wanda zai bugo ya kare wala wannan bata ne wallahi bata ne Allah shirye ku ya sa ku gane hmm. masu zage-zage ku ta yi Allah yafe muku ni na yafe muku Allah yafe muku Allah ya sa ku gane duk wanda ya zage ni na yafe masa Allah ya sa ya gane Allah ya sa ya gani. assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana dan uwa Mala Aminu kowaye muna jin ka Mala Aminu Alhamdulillah Mala Aminu za ka gaskiya ne su zo su mana bayani mu wannan baya cikin addininmu. Ha baya cikin addininmu. Eh su zo su mana bayani gaskiya ne. Gaskiya ya kamata da kudin da ma ma za su iya kare ku amma dai wala mutum da abin da za a faɗa su shi za mu tsara nuna musu da shi an dangwala musu amma ko ba za su iya kare ya saka Allah ya sa mu dace malami na Allah ya saka da alkhairi akwai wani wannan a gefen ka. gashi nan na sa numba fa na sa numba kira wannan dai baya cikin addinin mu <laughs> wallahi baya cikin addinin mu wannan wallahi wannan wannan baya cikin musuluncin mu wallahi baya ciki mu mu Allah bai ba mu labarin ya ba wa wani ya aikata duk abin da ya ga dama ba Allah mu bai ba mu labari ba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana ce masa sha Allahu wa shi'ita yana gaya wa mai shi a ni lillahi niddan Allah ya so ka so kun so a tare manzan Allah yana cewa ka sanya ni kishiya wa Allah nan kuma a ce ai Allah ya ba wa mutum ya miƙa masa abin duk abin da ya ga dama ya aikata haba da Allah a ce ya san duk abin da ya faru kafin halitta da bayan halitta a wani waje a ce ya san mala ni ta lahu haba da Allah a wannan baya cikin addinin mu gaskiya wallahi dole mu ga jama'a saboda su faɗaka kada a halakar da su kada a halakar da su dole mu gaya wa al'umma wallahi dole mu gaya wa al'umma kada a halakar da su a yaudare su da wani abu ga inda suke so su kai ku kenan nan suke so su kai ku dole mu gaya wa al'umma nan ake so a kai su har yanzu fa ban ga wanda fa yi kira ba guda ɗaya ne fa yi kira guda ɗaya ne mutum ɗaya ne ya kira fa kuma ga ta nan a buɗe mutum ɗaya ne ya kira eh, mutum ɗaya ne ya kira gashi cikin littafi na karanta kuma gashi jiya me muka yi jiya jahili muka biya wa karatu jahilin prof da ya shiga cikin littafin minhaji sunna na ibn taimiyya ya je ya jahilci muka ɗauko muka sa a kan sikirin muka ringa karanta masa muka ja baƙin yadda ya ja baƙin muka biya masa karatu to yau ga mu mun zo da jawahirul ma'ani kuma gashi anan eh kuma mun buɗe mun karanta ma ga mu ma ɗan da zai zo ya biya mana karatu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya gafarta barka da zuwa da wa muke magana kana magana da Abdullahi birnin Kamaru Mala Abdullahi Kamaru sannu da zuwa kana ba su magani suna ki suna zagi na Allah ya fe musu Masha Allah ba damuwa da damuwa za ka samu ladan so kuma Allah ya da za su baki maganin da hankali insha Allah za su shirya in Allah ya yarda Allah amin amin da jazakumullahu khairan mala abdullahi kamaru kai mai zagi na Allah iya ma. mai zagi na Allah iya ma. Allah isa sa ka gane ni buri na ka gane wala da za a bani zabi da ka gane amma kai ta zagi na da kuma kakka zage ni amma kakka gane wallahi zan zaɓi ka zo nan kai ta zagi na amma dai ka gane wallahi wallahi zan zaɓa ka zo nan kai ta zagi na amma dai ka gane zan zaɓi wannan amma a ce da kakka zage ni amma baka gane ba wannan nima na cutu ko lada na shiryarka ban samu ba la'an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan na laka min umurin na'am ban samu ba ce sa gwara ka zo kai ta zagi na amma dai ka gane zan so haka kuma da za a ban zaɓi wallahi ka zo kana ta zagi na ka zagi uwata ka zagi ubana in dai za ka gane na zaɓi wannan wallahi Allah ya ganar da ke Allah ya shirika ka na yafe ma amma dai sai na karanta wallahi bu zan bari a halakar da al'umman manzan Allah ba wallahi sai na karanta kuma dama ni ba wai irin marasa tarbiyyar nan bane kun san ni sarai babu na da wanda ya faɗi magana amma dai maganar a sai ta sha lugudi magana ba hmm. Allah shirye wannan kuke ɓoyewa. ba yadda za a yi mubakku bakku wallahi ku harkar da al'umma gani nan to ga wannan ya yi kira assalamu alaikum akaram kallawa barka da zuwa alhamdulillah ya gida ya ibada amin Allah ya jagora jazakumullahu khairan ba mu da abin da za mu saka muku da shi sai addu'a to Allah ya karba mana ya azurta mu da ikhlasi Allah ya sa ni dan shi Allah ka amfanar da al'umma hasaka tafiyan nan Allah ya gyara mana dukan amin Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allah ya mana haka Allah ya mana haka wannan sakon je na ga abin da yau ne sorry to say eh, ba programin ka na jiya na kwanta na bacci gaskiya kafin na yi na'am kuma na daɗi yanda wato wannan tijjaniyar ma ya fito ya nuna cewa malamin su ma ya ba su kunya yanzu malam wayannan kafircin wayannan tsananin arnanci ta iya za ya kare su wa zai isa ya kare su wallahi tallahi ba wanda ya isa a kila za su jarraba babu shi wallahi a kila za su dan jarraba Allah dai sa dai su shigo ga dai nan ba dai mun sa musu yawa ra su su kira dai za su iya muna jiran su kaji dai eh, ni ban san yadda ai aka yi ba <laughs> to eh, wai Allah ya miƙa masa komai a inna lillahi eh wato shi ya sa shure-shure da suke ta yin nan hmm. wani abu ne wato gaba kura bayan su yaki su yi shuru a ce tabbas abin da ke faɗa gani kuma suna buɗe baki su magasai ga jama'a sun ce la an gane sharon su sai ga wato gaba duk da suka motsa su tuba kawai su bi Allah shi ne wannan shi eh, wallahi su tuba wannan shi su bar wannan fitinan su fi barkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon su huta shikenan kawai maganar kira amma wannan falsafa na maguzawa a aka riwa ka sa musu wani sunan sayayyawa yake sallallahu alaihi wasallam bayi da wani abu mai kama da daidai a cikin sa wallahi wannan shirka ne wanda ko kiristoci ba su yadda da irin wannan kafircin ba wallahi ba babu irin imana cikin kiristanci saboda dai bincike a cikin addinin kiristanci wallahi babu makamancin wannan magudanci a cikin addinin kiristanci na sha ga mutane kiristanci ya bi wannan addinin tsafta ya bi wannan addinin magunancin tsafta wallahi malam tunda a kowa Allah su kuma wannan sai da suka zaba <laughs> Allah ya samu dace nan ga wata baiwar Allah nan ko kuma wani namiji ne dai haka yana kira tsaya mu dauke shi eh ta yi dan dare ka ne eh jazakumullahu khairan tunda muna so ne su zo su yi wa al'umma bayani eh. Assalamu alaikum.

idan ana irin program haka kuma hmm. sun shigo kenan wani wanda na ga sun shigo a cikin biki na al'ilmu waziyar fada sai suna cewa wai me yasa wai shi a yi karanta jawahirul ma'ani haka ma suna ambace suna ku haka ba ba ku da malaman da suka karanta da ku jawahirul ma'ani a yana wata fasarar kalma kalma to an ba shi kuma ce kai fasara sai ki fasarawa bana to ni abin da ke daure mun kai kenan to wannan ma kadai sai yana nuna gaskiya ne ka karanta ka ce ba daidai ake fasara ba an ce kai kuma fasara ba mutane sun ji gashi shan janyo wallahi akaram kallahu kana ji irin wa'anda ban wai katse ka ba irin wannan wa'anda suke hawowa wani ma sunan eh. littafi ma bai sani ba ɗazu ɗazu fa wani ya zo ya ce wai shehu tijjani ya ce idza sami'tum anni shay'an sai ya ce anni qawlan nace a ba haka ba fazinuhu bi mizani shar'i yace fa khuduhu bi mizani shar'i nace ba haka ba sannan sai na ce wannan magana tana ina bai ce tana cikin jawahir ma'ani sai na zo nan na buɗe jawahir ma'ani na ce to ya faɗi shafin ma ba sai ya ɗauko jawahir ma'ani ba kawai ƙarshe ya gudu sai wani ya hau da wani ya hau sai ya zo wai zai kare wai wannan maganan nan sai ya ce fa kaji fa sunan littafin ma bai iya ba wai tana cikin littafin al’isabatul ahmadiyya na ce wani littafi ne al’isabatul ahmadiyya muka yi muka yi muka ce ɗan maimaita mai kace wallahi ya kasa maimaita kaga sunan littafin ma ba su sani ba shi ya sa saboda saboda mu waɗanda ba su kaga Allah ya shirye su su kuma aka kawai wallahi ba za mu bari ku cutar da addinin manzan Allah wallahi ba za mu bari ba ba yadda za a yi wallahi mu bari wallahi ba za mu bari ku cutar wa da manzan Allah addini ba kama a nan ba cin mutunci kowa ba zagi irin kuma wannan karatun ku masu hankalin cikin ku shigunan ya fi shiga su kawai so muke su tuba ba wai su jawo shi ba su tuba su daina kuma su gaya muku gaskiya ku na ƙasa tafiyan nan akwai matsala amma yadda ba zagi irin wannan karatun masu hankali shewunanku ya fi shiga su wa'annan wa'anda ba su da niyyar daina batan ba su da niyyar daina aƙidar kafircin inda ba a zage-zage ya fi shiga su saboda duk mai hankali ya san inda gaskiya take wujja kawai a to ni ina da wujja sai na tsaya zagi ni in tsaya ma zagin ka ana taimake ka wallahi na taimake ka saboda alal aqal rana alkiyama zan rage wa kaina wa'insu ayyuka na lada zan ƙara wa kaina wannan zunubi saboda sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur zan zamanto muflis ranar alkiyama in na tsaya zagi. ina da ayyuka na sako sun ma yi min yawa to dan me sai na nemi na ƙara wa kaina wani na zo ina zagin ka Ina zagin wani walihi kila shi umma waliyin ne ma kila shi ba shi da wani aiki ma da Allah zai kalla kila shirka ya koyar da kafirci da batar da al'umma sai in zage shi a zo a ɗau ladana a bashi ranar alkiyama <laughs> ah, na ni ba na wannan yasa ni ma laifin nawa ya min yawa amma dole in ya dora mutane a kan bata wallahi sai yi bayani wallahi eh, kuma ba shi nake hange ba addinin Allah nake dubawa shi yasa masu hankalin ciki eh, da a ce zage-zage nake yi <laughs> Allah ya sa mu dace eh, da yanzu sai labari assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah akramaka Allah ya gida ya ibada alhamdulillah ya shi ina sunana ɗahir sani daga lagos na'am assalamu alaikum to kana da matsalan network allah sarki kana da matsalan network an ƙara kiranka akwai wani wanda ya kira faɗa in na gaji zan tashi masu zage-zage din na yafe muku amma dai abin da nake so da Allah ku karɓi gaskiyar gaskiyar nake so ku wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da warhaka malam barka amuna lafiya ya ibada ya wajen ya gida lafiya kalau da fatan dukuna lafiya to lafiya kalau gaskiya ubangiji Allah ya kara wa malam lafiya kai ma Allah ya kara ma fiye da tawa amin amin malam muna jin daɗin karatun ku wallahi muna kasan waje ne ba mu muke kallon duk wannan abin da ake Allahu akbar Allahu akbar Allah ya muku jagora Allah ya ba ku abin da kuka je nema amin amin amin amin amin malam amin amin malam yanzu ma kallo nake yin abin da kake Allahu akbar Allahu akbar Allah ya sa mu dace wallahi Allah ya haɗa mu cikin lana Amin amin Allah ya kara Allah ya kara daga ku Amin. Kuma Allah yi muku fiye da namu ma. Amin amin amin amin amin khairan. Ga wani yana kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akaramakallahu. Anakallahu. Bashir Ahmad ne daga Sokoto. Malam Bashir Ahmad daga Sokoto sanar da zuwa Malam Bashir. Malam Allah ya saka muku da alhaini. Kuma Allah ya saka muku Malam Bashir. Kuma Allah ya sanya muku ayyukan gana ku a cikin mizan na sanatu ku. Allah ya mana haka, Allah ya mana haka. Wallahi malam duk wanda ya bibi karantarwar Malam Abubakar Mahmud Gumi. ya bibi karantarwa malam Ismail Idris irin wannan da a wacce suke aka ta Allah karbi ransu ko kuma ga ku kun dora wallahi malam dan kana jin malam yana cewa da aka tambaye shi akan ɗariƙoƙin ga yace wallahi babu wata ga mai ga wace duk ɗariƙoƙin shi nan ne hmm. yace ba wata ɗariƙa sai abinda Allah ya ce ko manzon Allah ya ce wannan haka yi wannan haka haka malam Abubakar Mahmud Gome ya ce Allah ya saka da alheri malam kuma muna tare da kuna fiye da ku jazakumullahu Allah ya saka da alheri da dalibin Mansur Ibrahim Sokoto ne ɗaya daga cikin sa Allahu akbar a gaida dakta Allah kara masa lafiya da imani da nisan kwana amin malam Allah ya biya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mala alkanu barka da wuni. karam kallawu ya gida ya ibada ya wajen. Alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah. Na'am da wa muke magana? Eh kuna magana da Muhammad Muhammad Nur da Allah a samu cikin addu'a Allah ya yarda da mu da ayyukan insha Allah insha Allah mu ma a samu muna bar addu'a gare ku Allah shi muna magana abin da mu amin Allah ya mana haka Allah ya mana haka muna yin dadin wannan shirye-shirye da kuka yi insha Allah Allah ya karba mana muna ku Allah ya karba mana muna ku Allah ubangiji ya sa gane mu duka gaba da yake amin Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya mana haka insha Allah Allah wani ya sa wayanda ake yi don su su gano abin da ake biki ba wai ana ana abin ga cin zarafin su ne bai insha Allah amin amin jazakumullahu khairan eh, jazakumullahu khairan Allah ya sa su gane Allah ya sa su gane Allah ya sa su gane to akwai ɗan uwa ya yi kira daga lagos to yan uwa yanzu zan tashi da allah yan ɗariƙa ku kira ko in tashi eh, ni dai na sauke abin da ke kaina in alaika illal balag laisa alaika hudahum walakin allah ya hadi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin allah ya hadi man yasha لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر نيدينا إسر نا إسر نا ban ɓoye ba wallahi abin da na gani na karkatar da al'umma cikin addinin Allah na yi bayani Allah ka gani ka shaida ɗauka kuma a yi aiki da abin da na faɗi ba a hannuna yake ba a hannun Allah yake ma ni dai ban yi rowa ba to yan uwa kamar yadda ne muku bayani ya kamata in ɗan ƙara maimaita muku wajen in na maimaita kuma sai in tashi tsaya in maimaita muku wajen sai in tashi ba kwanaki shek nazifa alƙarmawi ya ringa zagi ba cewa ai idan manzala salma bai san gaibo ba kaza kaza kaza yayi zagi yayi zagi to abin da yasa kaji yana zagi shi ne ya san in ba su tabbatar da na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to wannan ma da zan nuna ba zai samu gurin zama ba shi yasa ga mai hankali kada ka zaci cewa yana yin zagi ne fa wai saboda wai ya kare manzon Allah fa ka zama mai hankali ga abin da yake so ya kare shi yasa wannan matattakala ne ya fake ne da manzon Allah amma ga abin da yake so ya kare zan nuna shi yasa yake cewa in manzo Allah bai san gaibu ba kaza kaza kaza to yanzu idan aka tsaya a manzon Allah sallama to nan kuma da yake cikin jawahirul ma'ani fa gashi nan da yake cikin jawahirul ma'ani fa gashi jawahirul ma'ani mai hamish na kitabur rima wanda ka yake rabe da hamish na kitabur rima a rabe yake gashi in ka duba cikin juz'i na biyu shafi na 158 yace wa ma akramallahu bihi qutubal aqtabi wai yana daga abin da Allah ya karrama shehu tijjani da shi shine qutubul aqtabi shine an yu'allimahu ilma ma qabla wujudil kauni shine Allah ya sanar da shi sanin duk abin da ya faru kafin samuwar halitta kaga ko gaibin ta fito ko ba a gabansa aka yi ba amma Allah ya sanar da shi shehu tijjani wa ma wara'ahu abin da yake bayan haka ma bayan an yi halittar eh, bayan an samar da halittar abin da duk ya faru shehu tijjani ya sani kai ba na aka tsaya ba wa ne ne nihayata lahu da kuma abin da ba shi da iyaka duk shehu tijjani ya sani in ka tsaya a manzan Allah bai sani ba da Allah yaya wa Tijjani zai samu wannan wannan kuma shine target ɗin nasu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi mala'ika Jibrilu fa akhbirni an sa'ati yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili amma a cikin wannan gabar hatta ranar alkiyama ta fito shehu tijjani ya santa dan aka ce an yi allimahu ilma ma qabala wujudil kauni duk abin da ya faru kafin samuwa halitta ya sani wa ma wara'ahu har zuwa ranar alkiyama wa ma wara'ahu dinnan duk ya shiga ciki da kuma bayan samuwar halitta duk ya sani kai wa ma la ne hayata lahu da abin da ba shi da iyaka duk shehu tijjani ya sani wannan gabar suke so su kai sai su laɓe su ce ai manzan Allah daga ka yadda nan na manzan Allah sai su ce ai ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin ai yajuzu an yakuna karamatan li waliyin shau jani shi ma ya sani shi karama ne manzan Allah kuma Mu'ujiza ne dan ka gane har wajen gaibu ya shiga ciki in dai annabi ya sani waliyi zai sani shehu Ibrahim a cikin kashiful ilbasi yace wala farqa bainahuma illa tahaddi ala sahih al yace babu babu bambanci tsakanin mu'jiza da karama sai dai ta'addi kawai da duk abinda annabi yayi ko ya sani mu'ujiza to shi kuma shehu shi ma tunda walihi ne zai sani ko zai yi a matsayin karama to nan wajen suke so su kawo shi yasa sai suka fake har suna zagin mutane cewa in manzan Allah bai sani ba kaza aya ya kamata inda a ce kishin manzan Allah kuke da gaske sai ku ce wahadahu la sharika lahu ne fi martabati shi ma ba shi da abokin tarayya shi kaɗai ne a matsayinsa yaya za a ringa kakaba shewune shi su ma sannan kuma ka wai ka ce wai mu yadda cewa ai manzan Allah kake karewa ƙarya ne ai da sai ka ban masa in ma kama ma kirkiro ka ban masa waye ya gaya ma shi ya ce ma Allah ya kai shi wannan matsayin kuna ɗaukan matsayin Allah kuna bashi kuna sa shi yana kafaɗa da kafaɗa ga Allah saboda shewunanku su ma gashi su samu kafaɗa da kafaɗa da Allah to shehu tijjani an ce wa mala ne nihayata lahu ya sani to me bambancin sa da Allah ya san ilma ma qabala wujudil kauni me bambancin sa da Allah ya san ma wara'ahu me bambancin sa da Allah komai ya sani kenan yanzu da Allah har sai an ce ma shi Allah ne har sai an ce ma shi Allah ne gashi cikin jawairul ma'ani Allah ya shirye ku Allah ya